daga jihar Bauchi akwai dan majalisa daga jihar Bangola. Akwai kwamishinonin jihar Kano gaba ɗayansu da babban sakataren hukumar jihar Kano akwai kwamishinonin jihar Kaduna duk suna wannan wuri. Akwai shugabannin jam'iyya na jihohi da na ƙananan hukumomi da na mazabu da na rasa yanzu za mu kirawo rabi shaibu shugaban yan majalisar mu na lagos domin ya ce wani abu mun daya suna ne na 'yan majalisa mutum 38 ba abu bane wanda yake bako a ƙasar nan musamman ga ɗan brb a ko ina yake a najeriya mu yan brb mutum 38 wanda muke majalisar tarayya kowa ya riga ya san gwagwarmayar da muka dinga ta kuma kuma gwagwarmayar da muke yi da gogoro gwagwarmayar da za mu ci gaba da yi domin mu tabbatar kan cewa mutane 'yan ƙasa ya kowa samu yanci ya an samu canji kuma an riga an yi magani a yan iska ƴaƴan banza wani ba san mutunci ba su da mutane biya. Kowa ya riga ya san ƙoƙarin da NPS ya riga kai kai daga cewa ta sayi wakilai sun riga sun koma nbn kamar yadda riga ta sayi wasu tsaru daga cikinmu mutum tara wanda yau suke wajen mara abin kano ina tabbatarwa da dukkan mutumin da yake gurin nan ina kuma tabbatarwa da dukkan wani ɗan da bai samu damar halartar wannan guri ba don cewa wallahi wallahi wallahi wallahi idan wani tafiya da muke yi ita ta sanadiyar rayuwarmu wallahi a cikin muke masu rabta da rayuwar domin mu tabbatar an samu canji a kasan nan saboda haka jama'a kowa ya riga ya san kokari da yan majalisar PR mutum talatin da takwas suka yi na ganin cewa ba su yadda an saye su ba domin yin haka cin amana kure kure kuke nan gurin yake so wannan taro ya gode wa mutanen PRP 'yan majalisar tarayya mutum 38. musamman ma akan maganar PPP kan cewa mu mun tabbatar za a wa PPP rijista. To amma duk da haka saboda mun riga mun san halin mutanen NPN mun san halin mutanen da suke cin dako suka waye gari suka ce ba za su ba ba mai mamaki ba kuma abin bai dame mu ba kuma wallahi tallahi sun daba kasa saboda haka ina tabbatarwa da kowa kan daga wannan taro sako ya bushe kuma ya kare saboda haka jama'a wannan taro ne yau ishara ce wannan taro na yau wasiƙa ce ga dukkanin wani wanda yake jin تكلمت ام اليد يعني Becky. jihar kaduna muke majalisa a lagos muke majalisu a sauran wurare a najeriya mu dinna mu allah ya ga dama ya sa mu zama talakawa canji a najeriya kuma ko ana so ko ba a so ko ana ji samu yanci dole ne talakan kasan nan sai ya ji daɗi dole ne sai an daina zalunci dole ne a soke haraji da dangali dole ne a samu zaman lafiya dole ne mutanen su samu aiki dole ne kuma wannan ƙasa ta mu ta Najeriya a samu zaman lafiya da haɗin kai da arziki da wadata ga talakawan ƙasa kowa da kowa. yi shugabancin imodu da me za a shiga zaɓe ai ba su isa ba ai za mu ga yadda za a yi to gobe za a ji kuma gobe za a gani Allah da ya yardar annabawansa da ya yardar waliyansa da ya yardar ku jama'a da kuka yi rajista masu jefa kuri'a in sha Allah canjin da ake nema za a same shi kuma sai an kau da gwamnati a same najeriya a ce ba za mu shiga zaɓe ba ba za mu kawo gwamnati ba ba za mu kawo canji ba uban kuturu ya ka duniya wani sharri na mps duk wani sharri na fideko da neman rarraba kai yan jam'iyya da cewa ba za a yi wa tdc rajista ba da duk abubuwan da za a iya yi na sharri to wanda duk yake jin ya iya sharri ya yi sharri wanda duk yake jin ya ya yi wanda jin zai iya tsafi ya yi tsafi wanda zai yake jin yana da wani malami wanda zai sa ya hana abin da za a sa ya je ya kara masa kuɗi wanda zai yake jin yana da iko da yan sanda ko yana da iko da gadeko ko yana da iko da kuɗi sai abin da mutum yake jin yana da shi ya je ya yi amfani da shi amma zaɓe yana zuwa kuma za a jefa ƙuri'a kuma za mu nuna a mutum kowaye ubansa a kasar ba wannan kyakkyawar aniyar mu ku kuma jama'ar ƙasa kuna tare da mu saboda kun san kyakkyawar aniyar mu kuma mun kafa gwamnati yau shekara uku kun ga irin kamun ludayin mu kuma ku ne masu yanke hukunci ranar zafi. Ina so godewa jama'ar da ta zo wannan taro daga ko'ina a Najeriya. ina so in gode wa maza da mata 'yan jam'iyya ina so in gode wa abokanan arzika wanda suka zo wannan taro na yau ina so kuma na amfani da wannan dama a matsayina na gwamnan jiha na trp a matsayina na babban sakataren jam'iyya in gode wa 'yan majalisan nan namu 'yan halal wanda suke lagos da yan majalisar nan namu yan halal wanda suke majalisar jihar kano da yan majalisar nan namu yan halal wanda suke a majalisar jihar kaduna da jihar borno da jihar gongola da jihar bauchi wanda suka tsaya a tsayin daka da kudi da shari da siyasa suna tare gaskiya da suke yi da irin goyon da ake bayarwa a koda yaushe kuma wannan shi ne ya sa har abada abada ba za mu ba da kunya ba har abada abada ba za mu ja da baya ba har abada abada ko za a mutu ko za a yi rai ko za a daka goyon baya mu a matsayinmu na shugabannin jam'iyya a matsayinmu na shugabannin jam'iyya mun yadda za mu ja jam'iyya mu kai ta ga nasara mun yadda za mu ja jam'iyya a kawo canji kuma mun yadda mai karo da kowa mai karo da uwar kowa mai karo a yi ko mun yadda ko ta fanjama fanjam kuma ko ta warwaro ko ta warwaro muna fata waɗanda waɗanda suka zo wannan taro suna wakiltar jihohinsu ko suna wakiltar mazaɓinsu bakwai na yamma a gidan gwamnati na hanyar zaria inda na sauka a nan za a yi wannan taro na convention domin an riga an yi taro guda biyu an yi taron national working committee wanda shine taron shugabanni na jam'iyya kuma an yi taro na national directorate wanda shine taro na uwar jam'iyya to taro wanda yake na ƙarshe kuma shi ne babba kuma shi ne mai yanka hukunci kuma shi ne mai faɗar abin da za a yi ko kar a yi shi ne wanda za a yi yau da yamma karfe bakwai kuma duk wanda ya zo yana wakiltar jiharsu ko yana wakiltar mazaɓarsu ya je gidan gwamnati hanyar a karfe bakwai a yau Kano guda 29 in an zo zaɓe sai an zaɓi mace